jama'a barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni wannan shirin na zo muku ne daga sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi a cikin shirin mu na yau za mu isa jamhuriyar nijar kasar da aka gudanar da wasannin motsa jiki kamar yadda za ku ji karo na farko a wannan ƙasa da ƙungiyar da ke kula da gudanar da wasannin motsa jiki na marasa gani ko makafi ta ƙasa tare da gudunmuwar fada firaministan ƙasar da kuma ma'aikatar ministan motsa jiki ta ƙasa ta shirya kwamfalar ɗaukar takobin kokuwar gargajiya ta makafi Eh, yanzu ƙasa ta raba Jihohi shida ne daga cikin takwas na kasar ta Nijar da suka hada da Tilaberi, Doso, Yamai, Zandar, Maraɗi da Agades, kuma kowacensu daga cikin jihohin ta kawo 'yan kokowa biyu. Bayan bikin buɗe gasar kokowa a maricin ranar 23 aka soma kokowar tankaɗe da reraye tsakanin 'yan kokowa goma sha biyu inda 'yan kokowa shida suka faɗi. A ranar 24 aka ci gaba da kokowar inda kuma 'yan kokowa uku suka faɗi daga cikin shidda. 'Yan kokowa da suka rage su ne Sanusi Abdullahi na agadas da Naziru Rufa'i na Maraɗi da kuma Musa Garba na Yame. Sanusi Abdullahi na agadas ya ɗauko hutu yayin da Musa Garba na Yame zai haɗuwa da Naziru Rufa'i na Maraɗi. A wannan karawa Naziru Rufa'i na Maraɗi ya kada Musa Garba na Yame. to a tsarin kokowar da Musa Garba na Yame wanda kuma ɗalibi ne a jami'ar birnin Yame ya ci matsayi na uku. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa kuke saurare cikin shirin duniyar wasanni. Maki Hassan shine shugaban kungiyar da ke kula da motsa jiki na marasa gani ko makafi. Kungiyar da ta shirya wannan kwambala ga dai bayanin da ya mana. Dalilin da sa muka shirya wannan kokowa dalili guda biyu ne. Kun kun dauka da harin dai ba a samu a cikin babban kwambalan da ake yi na masu gani ko ko masu karfi. Kun mun ce mu shiga cikin wannan kokowa ba za su samu ba. Sai ke muka ce to mu mu ma ba za mu mai da kanmu baya ba. Mu tashi tsaye don mu shirya namu da kanmu kenan duk abin da za a yi mu ma a ce akwai koko mu na makahi barce muna zuwa ga eh, irin wannan kumbulan da ake yi kamar na kasashen waje muna zuwa muna kawo kuma mai da iri iri kenan ne yale yanzu a Niger ba a san da irin wannan kokowa ba dan ke muka ce to za mu yi shi a Niger mutanen Niger su gani cewa mu da kanmu muna da irin wannan wasannin za mu yi kokowa ma mu ba za mu mai da kanmu baya ba na biyu mun yi shi ne dan wasan dan eh, eh, zaman laya da ya zo Nijar tsakanin gwamnatin Nijar da ɗan dirga Daribala. Bayan haka ne aka yi kokowar ƙarshe ko final tsakanin Sanusi Abdullahi na agadis da Nazir Rufa'i na Maraɗi. Mintuna hudu da soma kokowar Sanusi Abdullahi na agadis ya kada Nazir Rufa'i na Maraɗi. A hakan ne ya kasance sarkin 'yan kokowar Nijar na marasa gani karo na farko Nazir Rufa'i ɗan galadiman sarki. Sarkin 'yan kokowa ya lashe gora mai kyau a matsayin takobi wanda kuma zai dinga yawo da ita don jama'a su gane da shi ne wanda ya ci takobin kokowar makafi ta ƙasa. Sannan kuma za ta taimaka masa sosai a matsayinsa na mai na kasa. Haka kuma ya samu tukuci na jika saba'in da biyar na sefa. An kuma yi masa naɗin sarauta da sa masa manyan kaya. Shi ma ɗan galadiman sarki Sanusi Rufa'i na Maraɗi ya samu tukuci na jika hamsin na sefa. Aka kuma sa masa manyan kaya. Lawali Maya shi ne daraktan da ke kula da motsa jikin nakasassu na ƙasa a Nijar, wanda ya mana bayani kan tsarin kokowar makafi. Shi kokowa bambanci da kokowar makafi da wanda ke gani da wanda ba su gani ba ɗaya ba ne. Kasan su wanda ba su gani. Abu na warin doli duka su duka ta an rai masu ido. Wannan da a mai da kowa ko da kana gani kaɗan kaɗan a mai da ganin ka ba a ganin komi da komi. Na ɗaya kenan. Na biyu sai kowa ya kama hannun ɗan uwa ne. Mu wanga ya kama hannun dama wanga kama hannun hagun. in suka kama an tabbatar da ciwon nan sa'annan sai albitir ya busa albitir ya busa ana yi ana yi da sun rabu ta a kaida kuma dan saboda in suka rubu suna komo da kai mu juna karo su yi maka ciwo dan ka sai a raba aka raba kuma sai a da su aka maida kuma suka kama juna kuma sai a busa kuma an saba haka na akada haka yake wannan shirin da yana zo muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI Sarkin 'yan kokowa Sanusi Abdullahi wanda ya fito daga jihar Agadez ya mana tsokaci a kai. Na ji daɗin da ban taɓa jin shi ba duka jihar cikin jihar mu ta kuma da jihohi gaba daya ina musu fata alheri wanga abin dama rabo ne Allah mai rabo ne kan samu tuntuni Allah ya kayyade karhi bai ba da kokuwa karhi bai ba da kokuwa sai kana da takanisiyan kuma da sa'a shine Allah yake sa ka samu kuma da ja Allah ya ya kayyade wanda da wanda ya zo ma da wanda bai zo duka ina musu godiya kuma ina mai godiya jahohi ina musu godiya Allah na gode ma Allah kuma wanga kokuwa to ni ban saba yin ta ba na farkon yin ta an buɗa a biro na anizan can doso can ne na ji na fara ta so guda kuma na kada a kazalika dan galadiman sarki nazir rufa'i daga maradi ya mana bayani tare da nuna mana farin cikin sa a haka eh ban taba yin kokowa ba amma na taba yin balo da ta hannu wadda makahi ke eh ita na yi kusan biyu ina yi ma ina zuwa na ɗaya da na biyu wanga competition zuwa na na uku ne a gaskiya alhamdulillah ina mashi murna babban murna ba shi kaɗai ba ma dukka yan a gadas ina masa murna ina masa farin ciki da wanga abu saboda in sun ci kamar mun ci ne kuma wasa haka ne rayuwa ce dama ke kawo haka akwai wasa tana ƙara tana sa sanayya da zumunci da kuma abinta. Abubakar Musa masanin wasannin motsa jiki kuma alkalin kokowa akan irin gudunmuwar da kokowar makafi ke kawowa a cikin wasannin motsa jiki a jamhuriyar Nijar. Yadda ka ga masu ƙafafuwa masu idanuwa suna guje-guje haka makaho yake da incin shi duk wani motsa jiki muna da balo muna da kokowa muna da judo duka suna iya yi wannan kuma regulaman guda ne da masu eh, masu kafa da gani duk abinda da mai kafa kuma ido ke yi mun nuna shi makaho shi na iya aikin shi kyawun ga abu da muka yi mun buɗe hanya wato duk wani shamfena da za a yi na gaba na takobi na ƙasa insha mu Allahu za mu duba da za mu yi a sa kwamba na makahi za mu kai kukanmu ga ministan na jonas sport sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi ake saurare cikin shirin duniyar wasanni zabairu isaka garba sunna dan kokowar makafi na ƙasa wanda ya halarci kokowar ƙasa da ƙasa ta makafi a ƙasashe da dama kuma ya kawo lambobin yabo na zinariya masu dama a Nijar ya yi dubi kan mahimmancin wannan wasa da ma irin jan kokarin da yake da shi a kai. Lalle tabbata haka nan ne na yi kasashe da dama tun da tun na fara kokowa na makahi. Na yi Cote d'Ivoire, na yi Mali, na yi Burkina, na yi Cameroon. Duka kasashen Afirka yawancinsu duka na bi su a kowane lokaci kullum nice da galaba akan kokowa na makahi. Wallahi tunda na fara kokowa na makahi a kullum ni ce da mai daidor a cikin kategori power kina kamar ina yin dari abin da ya wuce haka nan lalle ni ba zan shi tsoron komi tunda akwai bambanci dole ne ko mutum yana gani sai an lice mai ido kenan shi ma zai zama makaho dole za mu yi kokowa zai zama makaho ina yin mayi shi dama tunda deja ni na riga na saba da abina zan ma samu karhin gwiwa yi yadda nake so da shi. Masu iya magana ke cewa da tsohuwar zuma ake magani. Mun kuma nemi shin ta bakin tsohon ɗan kokowa Shebo Mati na Zandar wanda ya yi bayani a haka. To gaskiya ba ɗaya ba ce da wadda muka yi lokacin da muka yi. Amma wannan ne ko ni ta birge ni. Ko ni ta birge ni da ma farin tun daga farin ma ni ta birge ni ba mu san abin da ƙarshe za ta yi ba amma ni kaina wannan da na ganta ni na ji daɗi a da Allah ya kawo mu har gaba ko ko maka a gaskiya da nasu da namu diya kasance ɗaya ne bakinsa ba ko wani abu kawai kokowa suke tsakaninsa da Allah Inusa Alasan wanda aka yi wa lakabin guduma dan kokowar jihar Yamai ya mana tsokaci a kai. Ni wallahi wallahi abu ya birge ni kwarai kuma tsari yadda aka ya birge ni gaskiya kuma jama'a dama ya birge su. ba to ana dan samun bambanci duk da su makahi na muko Allah ya ba mu ido hakan ga kenan dole ana samun dan bambanci eh amma da nasu ga nasu yadda suke ba wani bambanci koko su ta yi shawa kuma sun iya koko wallahi gaskiya shi na maradin nan goni ne shi ma na agarsa goni ne kawai na agarsa din ya na maradin nan rabo ne eh amma duk su iya kokowa eh, yanzu kasa ta raba yanzu kasa ta raba To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Silamaje daga birnin Yamai sai jami'in da ya hidima akan na'ura Mustapha a DBC. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya. thank you